ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa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 Islamiya ce, ba taba ganin irin wannan gudumawar a alkaluman GDP na kasar ba a tarihi. Ministan ya bayyana wannan batun ne ta bakin hadiminsa Mr. Femi Adeluyi a jawabin da ministan kasar ya fitar a ranar Lahadi a babban birnin tarayya Abuja. Ya ce ya yi farin ciki jin labarin cewa bangaren kimiyya na ICT ya bunkasa tattalin arzikin kasar a shekara ta 2020. A cikin makon jiya ne hukumar MBS mai tattala alkaluma a Najeriya ta fitar da rahoton tattalin arzikin kasar na farkon shekarar nan da ake ciki rahoton ya nuna gdp ya karu da kaso 1.87 cikin 100 ya kamata a sani cewa bangaren ict ya ba wa gdp gudumawar kaso 14 cikin 100 a farkon wannan shekara ta 2020 wanda hakan ya zarce abin da aka samu na gudumawar kaso 13.32 cikin 100 a farkon shekarar da ta gabata ministan sadarwar yake cewa ba a taɓa ganin irin wannan gudumawan a tarihin najeriya ba ministan sadarwar ya ce sun yi nasara ne a dalilin irin kokarin da gwamnatin gwamnatin kasar take yi. Dr. Isa Aliyu Ibrahim Fantami ya bayyana wasu tsare-tsare da aka shigo da su a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari a matsayin abubuwan da suka taimaka wajen zaburar da ɓangaren A ƙarshe ministan tarayya ya yi kira ga sauran bangarorin gwamnati su yi amfani da wannan dama da shugaba buhari ya kawo wajen faɗaɗa amfani da suke yi da kimiyyar na ict kamar yadda hukumar dillancin labarai ta ruwaito ministan yana jawabi ta bakin adeluyi komawa ict gadan-gadan zai bunkasa tattalin arzikin ƙasa fiye da abin da aka gani a bana jimillan tattalin arzikin najeriya ya motsa da kaso tara da digo biyar ne sakamakon gudumawar da aka samu daga bangaren mai an kuma samu gudumawar kaso casa'in